babin da ya zo na bayanin gwargwadon abin da ya kamata a karanta a cikin sallar lisha a tsawaita ko a takaita ko a yi tsakar tsaki ke قال أخبرنا سعيد عن شعبة بن دينار عن جابر بن عبد الله عن كربو سيدنا جابر بن عبد الله الله يكرم سيدنا أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم yace sayyidina mu'az yana zuwa masallacin annabi yayi sallar isha sannan ya tashi zo unguwar sannan kuma ya musu limanci ai sallar isha yayi sallar isha so biyu kenan ko daya farilla daya nafila wacce ce farilla wacce ce nafila wacce yi tare da manzo ita ce farilla to wanda ya zo ya yi limancin nafila to ashe mai nafila zai ja mai farilla sallah ya mai farilla zai bi mai nafila sallah kuma sallah ta yi ta yi faja'a za ta lailatin fasallar ata mata <coughs> wata rana wani dare sai ya zo ya yi sallah da manzo Allah ya zo unguwarsu to wannan ya fito da kasuwa wannan ya yi dako wannan ya je leburanci ya yi aikata kowa ya zo a gaje to da sayid na mu'azu kuma ya zo ya kama sallah kuma sai ja doguwar sura faja a za ta lailatin fasalla ta mata waƙara albakarata <laughs> zai karanta suratul bakara فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب عندك ستكي wani cikin da ake sallar sai ga shi ba zai iya ba sai janye jikin shi sai cika su sallar sai tafiyarsa to sai ana ta surutu guni, ai munafiki ne ai ka za ka fada ma mu'azu liman ga wani ya yana bin ana sallah ya fita ya je ya sallar shi to ba wanda ya san me yasa wata kila aikata ya agaje yake yana jin yunwa yana jin menene kuma mu'azu ana ramma da yazo ya kama sallar isha sai kama suratul baqara suratul baqara yanzu fi nawa <laughs> fa balagahu anna mu'azan yanalu minhu shi ya samu labari an fada ma mu'azu ga yadda kuma mu'azu na fadar maganganu game da shi fashaka zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai kai kara ya manzon Allah ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ سيما زر الله صلى الله عليه وسلم يقول فاتنا فاتنا فاتنا فتنا نينيكي فتنا نينيكي فتنا نينيكي أو فتانا فتانا فتانا بصيغه بصيغه ايه فعال فتانا تمني كيف فتنا كيف فتنا كيف فتنا ثم أمره بسورتين من وسط المفصلين mutum liman ya yi sallah ya jawo ya karanta suratul bakara mai laifin suratul bakara da an karanta shi dan ma ba shiga gida amma ya takura ma mutane addinin musulunci ba ya son a takura ma mutane ma'ana man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim zai aiki har cikin sallah zai aiki har cikin ko mene ko ibada zai ka takura ma mutane Allah ba ya so ko sai kai musu sauci kenan قال أبو محمد نأخذ بهذا yanzu Allah ce mishi kai ta karanta sura sura surori wa'anda a wata ruwaya yace aina anta min kaza min kaza ya fada mishi ko to shikenan mutum yana sallah da liman ya ga abin ba zai iya ba sai ya janyewa cika sallar sa sallar sa باب قدر القراءة في الفجر باب دي زونا غورغدر ابن دي كما تكرنت اكي صلن اصبا صلن اصبا قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في احدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات سورة القاف زي منزو الله يكرن سورة القاف قال شؤبة وسألته مرة أخرى قال سمعت يقرأ قاف صلى أسواك قال أخبرنا قميصة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلء نضيد سورة قاف كيرا قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا البسعودي عن الوليد بن بن صريع أو صريع بن ابن صريع عن أمر بن هريث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت سورة التكوير كده فلما انتهى إلى هذه الآية والليل, والليل إذا عسأس التكوير Ja'altu جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس dare kenan ya rufe da duhun shi kenan ko ai an san dare ni'imar da ke cikin dare ko kuma an san ni'imar da ke cikin rana ko to da dare da rana wanne ne yafi wanne ne yafi eh dare wannan yake mai rana eh dare da rana wanne ne ya fi rana rana saboda me eh eh وجعلنا الليلة وجعلنا الليلة والنهار معاشا ما na لباسا da dare da rana ba a cewa wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan haka mace da namiji ba a cewa wannan ya fi wannan ba a ce wannan ya fi wannan Allah bai halicce su don su zo suna gaba ba suna jayayya ba Allah ya halicce su ne kowanne yana cika sa dan uwansa ne shi yasa da mutane suka zo ana zunata namiji ce maza namiji ya fi mace mace ta ce namiji ya mace ta fi namiji to sai Allah madawakin sarki ya ce wallaili iza yaghsha an yi rantsuwa da mai kenan a lokacin da ya rufe da dufin duhunsa wannan hari iza ta jalla da kuma rana yini a lokacin da ya aha wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta ai wa khalqi dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta ma'ana kai kawunku ya sha banban dare yana cikar rana ne rana na cika dare ne mace na cika namiji ne namiji na cika mace ne sai Allah ya ce to in Allah ya sa rayuwa ta zama dare ba rana yaushe zaka je ka nemi abinci ka ci in Allah ya sa kuma rayuwar rana ne ba dare yaushe za ka zo ka samu ka huta don ka nemi abinci yi noma ka gaji ka samu ka huta don gobe ka iya ka fita Allah madaukin sarki ya halicci dan adam ne don yayi harka ya motsi yayi noma yayi sana'a yayi kasuwanci da rana kenan bayan ya ya gaji yana bukatar lokacin da zai huta saboda karfinsa ya sake dawowa gobe kuma ya iya fita haka haka har ila yau mil kiyamati ba haka bane ba to in aka ce rayuwar ta zamo dare kadai ne yaya za a yi a nemi abinci in aka ce rayuwar ta zamo rana kadai yaya za a yi a huta a yi bacci wannan masu ba ta mutum ya samu ya yi bacci ya ƙara samun lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba ko kai yanzu ka je kwanta za ka yi bacci cikin fitila daban yake daga kashe fitila kana cikin duhu wanne ne fi daɗin bacci wanne ne bacci ya fi shiga sosai to ashe duhun dare da Allah ya kawo na ni'ima ne ni'ima ne rana da Allah ya kawo ni'ima ne namiji da Allah halice shi ni'ima mace da Allah halice ta ni'ima kowanne yana cika sa dan uwansa ne ba Allah ya halice su ne da su suna gaba suna jayayya ba an fahimta ba ce yar in ja'ala Allahu laila sarmadan ila yawm al-qiyamati ce ce man ilahu kun bi ayin ba haka bane ba mhm. shi sa ba jayayya tsakanin mace da namiji ko ba jayayya tsakanin dare da rana kowanne wanda ya halicce su shi ya san abin da yasa ya halicce su shi zai faɗi abin da za a ɗauka a yi aiki da shi ba tunaninka ko tunanina ba ko? قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن هريث نحوه قال أخبرنا سيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلام عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وهو على ألوية في من قصبه ناشي يعني لم نهي فينا وجن abubuwar zatar asalami yana kan mm, abu mai tudu wanda aka shirya da kara Alahu abi an waqti salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mahaifina ya tambaye shi yaushe manzo Allah ke sallah fa sai yace kana salli alhajira allati tad'una adh-dhahira idha dhaharat ash-shams yace yana sallah a rana yi ne idan rana idan ta shamsu ko الذهب الزلق وظهرت الشمس زالت عن وسط السماء in rana ta kauce daga tsakiyar sama yace lokacin yake sallar azhar wa kana yusalli al-asr thumma yantaliku ahaduna ila ahlihi fi aqsa al-madinati wash-shamsu hayya yana sallar al mutum ya tashi daga masallaci ya je nesa ya je unguwarsu ya je gidansu rana na da ƙarfi rana farkon lokaci kenan qala wa nasitu ma zakara fil Ya yace na manta abin da ya fada game da sallan magriba wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min salati ishai allati tad'una al ya ce manzon Allah yana son ya jinkirta sallar isha baya son a yi farkon lokaci a wani lokaci sai da sai na mura ce ya manzon Allah mata sun yi bacci yara sun yi bacci wa kana yansarifu min salati subhi war rajulu ya'rifu jalisahu yace manzon Allah ya kasance yana idan da sallar asuba mutum yana ya san wanda ke kusa da shi ma'ana an an samu me kenan haske rana kenan wa kana yaqra'u fiha min as-sittina ila al-mi'a yana karanta aya 60 zuwa 100 babu karahiyati raf'i al basri basri ila as-sama'i fi as-salati yace babu an hana mutum yana cikin sallah ya daga kansa yana kallon sama ko yana kallon abugo ko sama قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أنبأنا الأعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال يتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة إلى السماء yace manzon Allah shi masallaci sai same su suna sallah kowa da kan shi yana kallon sama fa qala tantahunna aw la tarji'u ilaykum absarukum ko ku daina ko ku ku zarsa ku rasa idanun qala akhbarana Uthman ibn Muhammadin qala Muhammad عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم me yasa wayansu mutane ne suke daga kawunan su idanun su zuwa sama suna cikin sallah kuma suna kallon sama fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala latantahunna an zalika aw la yakhsafanna Allahu absarakum ko ku daina ko Allah ya ko ku rasa idanu? babu al'amali fin ruku'i ai in mutum yana sallah ina yake kallo mun karanta habai suka ce zamanin manzu Allah sallallahu alaihi wasallam muna sallah ɗayan mu maganansa ba sa shige inda yake sujjada kasu ake kallo saboda nutsuwa an fahimta to daga baya kuma yace yanzu gaba suke kallo shi yasa matukan kana sallah in ba tsoron sujjada ka kake kallo ba dole ka ga wannan ya sa hula mai zane ka za, wannan ya sa riga mai zane ka za, to kafin ka gama sallah ka rasa rabin ladan sallah to sahabi ce lokacin manzo Allah muna kallon ba ma shige inda muke sujada nan muke kallo yace amma yanzu gashi nan kun zo yanzu kuna kallon gaban ku ne to yanzu kuma fa ba ku cikin masallacin ba kana sallah ba ka fita ka je ya ka kai ne ga kasuwa kai ne ga kaurin kaza kai ne ga gidan bulo kai ne duk abin da kake yi ka na wajen har ka gama sallah da kyar ka samu rabin ladan sallan ka wani ya samu rabi wani ɗaya bisa uku wani gwargwadon abin da to sai mutum ya natsu sosai ya yaki shaitan باب العمل في الركوع باب ديزيتي يا اكي ركوعي مي اكي مي اكي فدا قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو يعفور الابدي قال حدثني مصعب ابن سعد قال كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم yace iyalan abdullahi dan mas'ud in sun yi ruku'i maimako a dora hannaye biyu kan gwiwa shi a saka tsakanin mm, kafa gwiwoyi guda biyu shi a hada hannaye haka shi a saka tsakanin gwiwa fasallaitu ila jambi sa'adin yace sai na yi sallah wata rana kusa da sa'ad fasana'atuhu fadara bayadi sai yi yadda iyalan abla da mas'udi ke sai bugi hannuna ya nuna min ga yanda ake yi man sarafa kala ya bunayya idrib yadayka rukubataika yace ya kai dan dana in kana sallah kai ruku'i ka dauki hannunka na dama ka dora kan gwiwar dama hannunka na hagu ka dora kan gwiwar hagu haka ake yi ba ba ana hada su biyu ne a san tsakiyar tsakiya ba ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم فصليت ila جنبه ya ce kashi gari kuma na yi sallah kusa da shi na sake maimaita abin da na yi da fadaraba ya bi falamman sarrafa kala kunna na fa'alu haza sai ce mu ma da haka muke yi wa umirna an na duriba bil akufi alar rukabi sai aka umarce mu cewa mu dora tafukanmu a kan gwiwoyinmu guda biyu قال حدثنا محمد بن Yusuf, an Isra'il, an أبي إسحاق عن مصعب بإسناده نحوه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال يتي قال لنا أبو مسعود الأنصاري ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى صيني مكو بذاكو صيني مكو إيري صلى منزق الله صلى الله عليه وسلم بقى qala fakabbaru sai suka yi kabbara wa raka'a wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi sai tsora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu wa farraja baina asabihi ya bude ya bude yatsunsa hatta saqarra kullu shay'in minhu har sai da komai ya natsu inda aka dora shi babu ma yuqala fi ma yuqalu fi ruku'i babin da ya zo in an yi ruku’i mai za a faɗa. Hala akbar na Abdullahi bin Yazid al-Makri, kala haddasa Musa ibn Ayyub, kala haddasa na Hammi, Iyas ibn Amirin kala, Samitu Ukbata bin Amirin ya kulu, lamma na zalat, fasabbih bismi rabbikal azim. Da aka saukar da wannan aya, to sai aka ce mai, sai aka ce, kala lana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, اجعلوها في ركوعكم معنى أنك ركوعك سبحان ربي العظيم فلما نزلت سبه اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى أتكين سجدا قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن المستورد عن سلة بن ظفر عن هزيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان, يقول في ركوئه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها فسأل wa ma ata ala ayati azabin illa ta'awwaza yace abinda manzo Allah ke fara kenan duk sa'an da ya karanta aya na ni'ima sai ya roki Allah duk sa'an da ya karanta aya ta azaba sai ya nemi eh, sai ya nemi isti'aza daga Allah madaukakin sarki babu tajafi fi ruku'i babin da yazo na mutum yayin ruku'i ana so ya bubbuda kar ya matsa jikin shi qala akhbarana ishaq ibn ibrahim قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فلي ابن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو حميد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسنا تتونا وقمنا صلى منزو الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد قال أبو حميد أنا أعلم ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ni na fi ku sanin yadda manzon Allah ke sallah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama fakabbara yace manzon Allah ya tsaya sai kabbara yace Allahu akbar wa rafa'a yadayhi sai daga hannayensa guda biyu kuma rafa'a yadayhi hina kabbara li ruku'ihi sa'an nan da zai yi ruku'i ya daga hannayensa guda biyu masu albarka ya ce Allahu akbar sun maraka'a wa wada'a yadaihi ala rukubataihi ya yi ruku'i sai ya ɗaura hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu ka annahu qabidun alaihima ya danke su haka wa ya yadaihi fanahahuma an jambaihi sai mana hannayensa guda biyu sai ya su haka bai matsa kanshi haka ba wattara ayin minan tautiri wa ja'alul watri ala alqausi qala al-imamu an-nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yusannu lir-rajuli an yujafi mirfaqaihi an janbayhi wa laysa lil-mar'ati dammu wa yusannu lil-mar'ati Ban mu ila بعضها إلى بعض وترك المجافاة to abinda Imam imamun nawawi ya faɗa kenan yace namiji sai ya buda gaban hannayensa haka jikinsa amma mace ana son su an sunnanta mata ta hada jikinta haka an fahimta to haka malamai suka tafi suka tafi to da aka zo ana sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana ganin cewa dan mace da namiji duk ɗaya ne wasu malamai suna ganin mace da namiji duk ɗaya ne ita ma za ta yi budawa eh? a alzai kasan manzo Allah shi liman ne gaba yake sa amma an kara cikin sahu sahu kuma yana da ka'idoji Eh, aka ce manzo Allah in ka in ka zauna raka'a ta biyu sai ka eh, shimfida in kafa ka ta hagu ka zauna kai ka jaɗuwar wata to in cikin sahu ne ai ba za ka iya yin haka ba amma an kana liman ko kai kaɗai to shine za ka iya yin wannan babul qawli ba'da raf'ir ra's min ar-ruku'i babin da yazo na in an dago daga ruku'i me za a faɗa قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة منذ الله صلى الله عليه وسلم إن يفار صلى إن يبود صلى رفع يديه حذو منكبيه سيدك هنا يسا ديدي زوا كافدوسا قدابي ومسوا البركة فإذا ركع فعل مثل ذلك in yayi ruku'i sai daga hannunsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa'ala mithla zalika in zai ya dago kansa daga ruku'i fa'ala mithla zalika sai kabbara wa qala sami'a Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya dago daga ruku'i kenan wala yaf'alu zalika fi sujud wala yaf'alu zalika fi sujud in zai ruku'i zai daga hannu in ya dago daga rukuyi zai daga hannu amma in ya yi sujjada kabbara zai yi in ya dago kabbara zai yi an fahimta to daga 1970 din da lokacin da sifatu salat ya fito sai da aka ya musu hazo a kasashen kasashen laharba wani kasashen da malamai da dalibai da menene da menene eh yasa za ka su suna yi farko ma al'izinu aka ce al'izinu to sai aka samu waɗanda su suka zo ina ma nan al'ijin ime al'ijin eh dogaro ne al'ijin ma nan shi dogaro al'ijin zama eh al'ijin dunkule hannu eh al'ijin min al'ajini in mace ko mutum yana kwaba abin nan kulli ko alkama ko menene da me yake ba da kafi ba in zai tashi sai haka ya zai sai juya haka an fahimta to da aka zo shi haka suke addaki kasa addaki kasa a tashi eh kuma da gangan don a gari, yadda kai take kasa shine al'izini ke an fahimta Eh? mutum ukun kai mu'amala da su yamanawa da mutanen suriya ahalis masu bin sunna da mutanen maghrib da tunis da jazair to karshen abin nan din nan in ka rayu da su za ka fita da babban ilimi duk inda ka ji za ka yi rayuwa da mutane eh, za ka yi rayuwa da mutane mun hadu mun zauna da su yamanawa a cikin aji Allah Allah ya bashi karatun alkur'ani Allah ya bashi sai kuma Allah ya jarrabe su larabawa duka ba abin da ke musu wahala kaman nahau kaman nahau eh an haife ta tana Hausa shi aka zo aka ce Hausar na an sa mata ka'idoji ba an baka aiki ba kenan to sai yana wahala yana musu wahala yana musu wahala to mas'ala ta tashi aji malami malami ce dai ahmad matsalar nahawu sai ka suna jin zafi yaren su ne ciki aka haife ciki ya tashi kuma yayi wani zai zo yana yana nuna to sai ana samun matsaloli tare da su amma suna su za ga shi bayan mai duka za ga shi alkur'ani ne a jiho shi da asawaki shi kenan ya fi kowa aqida shi kadai zai shiga aljanna sun wahala sun wahalar kuma dole suka hakura ba yadda za a yi saboda haka al'amarin yake tafiya Don kafin mu je jami'ar islamiyya don irabi da sarf da balaga da shu'ara'ul jahiliya da makamatul hariri da menene da menene an ka karanta su duka baki daya inda muke kuma su ba inda aka kai makarantar da muke yi a irabi kowa irabi kuma yana da ban sha'awa sai ka haddace ka yi kana kara karatu akwai irabin da muke haji yanzu haka haji yanzu makarantu ba sa yi a irabin da ake da an fahimta <laughs> yanzu ne daga fi'ilun wa fa'ilun a duk ne kaza kaza irabin makiyata kenan in za ka yi irabi kana kwankwance su ne ɗaya bayan ɗaya a lokacin da muke buhari ya yi mai ko lokacin da muke buhari kullum sai an yi irabi aka ce mai akwai wasu malamai akwai malamai a cikin birni da gadon garin saboda irabi suke suke sai sun bi talabijin su kar su bi buhari su nan babul qawli ba'da da rasi min ar-ruku'i babin da ya zo an dago daga rukuni mai ake fada ba haka bane ba alamurka annahu qabidun alaihima wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni'uhu bai daga kansa ba bai sun koyar da kanshi ba daidai wa daidai yake eh eh shine أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال ربنا ولك الحمد كو؟ قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ite manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi innama alatu hasrin kinaku ju'ila al-imam li yutamma bihi ai an sa liman ne don ai koyi da shi fa'iza kabbara fakabbiru in yi kabbara kuma ku yi kabbara wa'iza raka'a farka'u in yi ruku'i farka'u alfa'u littaqib yana yi kuma ku yi wa'iza sajada fasjudu in yi sujada kuma ku yi wa'iza kala sami Allahu liman hamida fakulu allahumma ربنا لك ham wa'iza صلى قائما فصلوا قياما in yi sallah a tsaye mamun kuma ku tashi ku tsaya wai za sallah jalisan fasallu julusan ajma'una in limai zauna kuma ku zauna eh eh <laughs> قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حسان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا إتي منذ الله يأمنا خطبة فعلمنا صلاتنا يسندم يكويا منا يكرنتدم سلم وسن لنا سنتنا يسنن تامنا سنم قال ahsabuhu qala idza uqimatis salatu yace in aka tsayar da sallah falya ummakum ahadukum dayanku yayi muku liman fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullahu kuce amin Allah zai amsa addu'anku wa idza kabbara wa raka'a fakabbaru fakabbiru warka'u fa innal imama yarka'u qablakum ne kabbara kuma ku yi kabbara saboda liman na riga ya ku yau ruku'i ko sujjada wa yarfa'u qablakum kuma ai zai dago kafin ku ko liman zai riga ka to riga ka da inna abin da ya wuce maka zai kuma riga ka dagowa lokacin kai kana ciki zaka iya samun abin da ya wuce maka din qala nabiyullahi fatilka bitilka shikenan ko وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو قال ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمد قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قضاء عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال rabbana lakal hamdu in manzo Allah ya dago daga ruku'i sai ce rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahlus sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لدو أن منظر in kai su كيسو wata rana yayi. ko kai kadai a gidanka a cikin nafila ko masallaci ko liman yesu daya amma an liman zai wannan addu'an kullum ai mamu za su gaji ko قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال من الله صلى الله عليه وسلم يتقول لك ركوع سيتي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قيل لعبد الله تأخذ به قال لا وقيل له تقول هذا في الفريضة قال عسى وكل وقال كله طيب babu nahayi an mubadaratul a'immati bir ruku'i was sujud babu da yazo an hana mamu su riga liman yin sujjada قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان كو عجلان عن محمد بن عجلان عن محمد بن Ibn ابن حبان عن ابن محيريز عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai mutu sallah sai yace inni qad baddantu bin tasbiquni bir ruku'i kaga yanzu na girma shekaru sun yawa nayi nauyi kada ku riga ni yin ruku'i wala bis sujudi kada ku riga ni yin sujjada ku tafi a hankali sai kun ga nayi ruku'i sannan ku yi sai kun ga nayi sujada sannan ku yi fa inni mahama asbikum hina arka'u tudrikuni hina arfa'u yace ai duk sa'an na riga ku a cikin ruku'i za ku samu abin da ya wuce din nan in na tsatsin kuma lokacin da na tsaga ومهما أسبقكم هنا أسجد تدركوني هنا أرفع قال حدثنا هاشم ابن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس هماء mutum baya tsoro ya riga liman daga kai kuma Allah ya mai da kanshi kamar kan jaki aw suratahu surata himarin mana ana bin liman ne ba riga shi ake yi ba ko قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الزائدة قال حدثنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يأمهم بالركوع والسجود منذ الله يقول أي تامل سيصلى أما كما يحنى kada ku riga liman yin ruku'i ko sujjada وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال إني أراكم من خلفي وأمامي كذا كوريغاين سلميوا yace ina kallon ku gaba da baya duk ina kallo yadda nake kallon ku gaba haka nake ganin ku a baya sallallahu alaihi wa sallam ne. السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود سجدا أكن قبوبي قدا بقويني قوشي دا هنشي دا تافكا قدا بيو دا قيوي قدا بيو دا ياسو من ياسو قدا بيو قدا نو كينا قدا بقوي نو كينا بيوكو دا قيوي نوا دا من ياسو نوا شدا da goshi da hanci ba biyu ba goshi da hanci ɗaya ne kira قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس قال يتي أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعظم yace an umurci annabinku ya sujjada akan gabobi guda bakwai wa umira an la yakuffa sha'ran wala sauban aka umarci shi makar ya kame gashin shi ko tufan shi a bar gashin shi su yadda zaka yi sujjada gashin ma yi sujjada tufan rigan ma ta yi sujjada qala shuba wa haddathanihi marratan ukhra qala umirtu bis sujudi wala aquffu sha'ran wala sauban qala akhbarana muslimu Ibn ibrahim ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه الجبهة سيجهد da wannan da wannan duk ɗai kenan ko wal yadaini da hannaye guda biyu wal rukbataini wa atrafil qadamaini wala yakuff wala yakuff ba wala sha'ara. komai yi sujada kar a hana shi sujada babul awwalu ma ya kau minal insani alal al-ardi idza arada an yasjuda wannan kuma mas'alan da ta fito sai da ta imama yanayi sai da sifatu salat ya kimama yanayi a sharkil ausat baki daya in za a yi sujada hannu zai fara taba kasa ko ko gwiwoyi za su fara taba aka ta bugawa shek muhammad nasir bin al-albani yana ta bugawa a dauko maganan ibn al-qayyim a ce ai kaza a ce ai sun fi shi sanin larabci ya ce ai dai abinda sai aka zo ana tattauna ai saboda ce mm, kada ya yi yadda rakumi ke ko ya yadda rakumi ke sai suka ce to ai rakumi gwiwarsa a hannun gwiwarsa a hannunsa ba a kafa ba an fahimta to aka ta fama aka ta fama to za ga yanzu mm, imamu darimi ya kawo abu cikin sauki ba wahala ba jayayya wannan matsalan ta ce ta dawo fa mm-hmm. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريف عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد اتناغ منظر الله صلى الله عليه وسلم إن زي سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه نص قاطع في الموضوع إيه كو فهمت كو اكو akwai ما cikin wannan ها باب قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه إن بينكم إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير kada ya yi kamar yadda rakumi ke durkusawa ko? su ya yake durkusawa sai ce wal ya za a yi kabla rukumatai sai suka ce ai rakumi yana gabatar da hannayensa ne kafin gwiwoyinsa to ya za a yi kenan sai suka ce ai gwiwoyinsa na cikin gwiwarsa tana cikin hannun gwiwoyinsa suna cikin hannun ne sai shi yasa yake gabatar da su aka ta fama aka ta lokacin fa duk littafin shi Muhammad Nazir da Albani kusa haddace shi muke kowanne za a karanta a buga a ta tambaya ana ta bugawa ana ta kaza kaza to amma a lokacin alhamdulillah bin shi da muke da koyi dinsa ba ido rufe bane ba ba ba ido rufe bane abinda aka ga manyan malamai na da magana akai mun sai ana barin su haka eh saboda akwai manyan malamai da in baka san yadda zaka bi su ba zaka sha wahala cikin cikin rayuwa aga Dawud az-Zahiri Ibn Hazmi zahiri Siddiq Hassan Khan Shaukani Sanani Shekhul albani wayannan guda shi shida su ake ce da silsilatu shuzun <laughs> silsilatu shuzun kenan saboda ba ruwansu da kowa ga karfin hali kowa ne ne za su saba mishi ba ruwansu suna ganin duk wanda ba shi tare da nasu bai sa a yi mishi sassauci ba dawo da zahiri haka ya tafi su imamu shafi suna kallo ba yadda suka yi mishi don malami ne ba yadda suka iya da shi don malami ne haka ibn hazmin zahiri haka aka tafi da shi da daɗi ba daɗi haka aka tafi da shi manyan malamai su buna arabi al-ma'afiri suka je iraq suka samu jami'ar tirmizi suka ce kar abar ya gani ibn hazmin aka ce har yabar duniya bai san jami'ar tirmizi ba ba su bar ya gani ba wai bai san wannan ba ma gashi yana wahal da mu mun yi mun yi mun rasa yadda za mu yi da shi sai an yazo yana magana imam abu isa tirmidhi zai ce hadha rajulun majhul dole yi hakuri dole aka yi hakuri ba yadda za a yi da shi zai zo mas'ala mas'alatu hadhihi al-mas'ala awwalu man yajibu alayhi an yatuba ila Allah sai fadi ko malik ko shafi ko abu hanifa ko imam ahmad ba ruwan shi da kowa ya bada ya fada ya fada ya zo ce sannan ce mas'alatu wata mas'ala kuma sai koro sanadi da haddasana kaza haddasana ya je shiga buhari ya tafi ya je shiga haka Allah ya bashi kokolwa ya bashi karfin hadda da karfin ilimi almankulat um, wal ma'qulat to shi yasa ba yadda malamai suka yi da shi dole suka kalle shi haka amma an sha wahala fi sabilillah haka to sune waɗanda karshe mazhabin zahiriya sai kaman kai san yayi sanyi haka sai mutum daya Abu Turabin zahiri shi kadai ne yake jidda a zuwa 1970 ban sani ba ko yana nan ko ta idan wahala ya zama don ya girma lokacin da yake yake karanta yake karantar da abin nan yana yake karatu cikin iza'atis saudiyya shine Abu Turabin zahiri sunan shi kenan ya fito ba ruwan shi kuma da duk malaman saudiya mazhabin zahiri zahiri yake bi abin da yake ga matsala shine kana koyon abu baka da ilimi amma kana da ilimi dole malamai su kyale ka bayan da za su yi da kai amma baka da ilimi fa kai kuma bayan da za a yi dole dole komai ka ba zai tafi ba shine dawud zahiri ibn hazm al-zahiri shine wa shine siddiq hasan khan al yana da tafsiri sa'annan al shaukani da imam sana'ani mai subul salam sa'annan sheikh muhammad nasiruddin al-albani ba sa jin tsoron kowa ba sa shakkan kowa magana suke kan dalil kan hujja an fahimta قيل لعبد الله kulu تقول قال كله طيب ما تقول قال كله طيب ka gabatar da gwiwanka daidai ne ka gabatar da hannayenka ya ce duk daidai ne وقال أهل الكوفة وقال يتي أهل الكوفة يختارون الأول يتي متعنى الكوفة سنسنا سنزع بمسألة تفرقوا أقبات الدمي قويوة باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب باب da yanzu na an hana mutum zai sujjada ya aje hannayensa haka kamar yadda kare ke kwantawa ko sai dai ka ونقره الغراب al كما kenan kamar سابي sun suke كان abin zaka كان sujada kana قال أخبرنا هاشم ابن القاسم وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع ولا يبسط أحدكم zira'aihi bisatal kalbi kuyi daidai ta dilu ku itidali a cikin ruku'i kar mutum ya shimfida hannayensa guda biyu kamar yadda kare ke shimfi in ya kwanta yake shimfida hannayensa قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه عن تميم, عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن الشبلين الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش الصبع ونقرة الغراب وأن يوتن الرجل المكان كما يوتن البعير يوتن ina mana a wani yau mutum ya zabi waje ɗaya yake sallah a kai kowane lokaci kullum nan yake sallah aka ce an hana wani sai ka shi yasa kaga in ka shiga haramin maka ko madina da ga an sallame sallah mutum zai nafila sai ya jawo ba ya baya ko ya je gefe ko ya je aka ce ai duk inda kai sallah zai ma shi da ranar tashin alkiyama eh, ban da liman ba wanda yake din kullum inda zaka tsaya kai sallah kenan an hana ko hmm. باب القول بين السجدتين باب ان da سكان سجدة غدا بيو مي اكي فدا قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة ابن يزيد الأنصاري عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن هزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي in kai sujjada ka dago kafin ka koma ka kara biyu sai ka ce rabbi gfirli rabbi gfirli فقيل لعبد الله تقول هذا ma ربما قلت ma sakatu aka ce ma abdullahi kana fada sai wani lokaci in fada wani lokaci ma ban fada don ai ba wajibi bane babu nahyi an alqira'ati fi ruku'i was sujudi shari'a musulunci kenan abinda ke ce ake ce ma shari'a abinda aka ce ka yi ka yi abinda aka ce kada ka yi ka daina ka bari in ba haka ba aka ce mutum ka yi subhana rabbiyal azim lokaci ya cika ne eh lokaci ya yi aka ce ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala amma aka ce ruku'i da sujada kada ka karanta alqur'ani akwai abin da kai alqur'ani to amma shari'a ta ce karka karanta shi a cikin ruku'i a cikin sujada ka karanta kana tsaye ba haka bane ba اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم